yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio da ma mu na yanar gizo wato voahausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Alhamis kamar yadda kuka sani muna magana ne game da harkar lafiya. Yau za mu dubi ne kan lamarin yaƙi da ciwon polio inda har a jihar Kaduna gwamnati ta ce za ta karfafa wa masu unguwanni gwiwa da alawus ɗin dubu goma duk wata. Bisa dalilin cewa su ci gaba da ƙoƙarin da suke na yaƙi da cutar ta polio shin me kuke gani akan lamarin ga kaɗan daga abin da kuka ce. Zainab Musa mai aduwa ta ce tabbas wannan abin farin ciki ne kuma abin a yaba ma wannan gwamnatin ne ina kira ga sauran jihohi da su koyi da jihar Kaduna wajen fafutukar cututtuka Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya amin. a gaskiya dai nakan wanke hannu na kafin cin abinci bayan cin abinci in ka tsaftace hancin yaro ka dan ma yaro tsarki haka daga kashi ko wani fitsari ina wanke hannu banda ma alwala haka nan zan wanke hannu ko na fito bayi da shirin su duka zan wanke hannu je waka hannuna shu goma da rana da saboda ina sada mai nan mutum daidai duba nan shi dai kamar ba alamar da kuma gaskiyan magana kuma in ma na je bayi gaskiya sai na wanke hannu da sabulu ko kuma da omo don garin wanke hannun mara ka ga alamar da datti a hannu to safina kin ji na'ura da ta bugawa su injiniyoyi tuntube eh, sai ta ɗauko mana abin da muka yi wancan mako kwarai an samu eh, tuntuban na'ura to magana ce ta tsafta dai kwarai da eh, gaske to amma dai maganan polio muke gaskiya kwarai kwarai to bayan karanto sakonnin amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukanmu na abota za ku bugo mana waya mu ji me kuke ganin ya kamata mu haɗa hannu don yakar cututtukan da ke zagaye da mu. Hmm. To yanzu za mu fara ne da sakonnin da muka tambaye ku a shafin Facebook ɗinmu da Twitter da ma Instagram cewa shin me kuke gani ko kuma ra'ayinku game da cewa jihar Kaduna fa za ta mika 'yan tukwici duk wata ga masu unguwanni musamman maganar yaƙi da cutar shan inna hmm. wanda suka ce yana ɗaya daga cikin abin da ƙoƙarin da su masu unguwanni suka yi zama cewa ba a samun ci gaba da ɓullar maganar cutar a garin Kaduna a zuwa yanzu. Hmm. To Safina bismillah. Hmm. Sakon farko ya fito ne daga Armaya Uhusaini ya ce salam yau da gobe fatan alheri a gare ku ko shakka babu jihar kaduna tana ɗaya daga cikin jihohin arewa da ke yakar cutar polio ba dare ba rana saboda haka ta wannan bangare jihar kaduna ta cancanci yabo wajen yakar wannan muguwar cuta mai nakasa dan adam da fatan sauran jihohi za su yi koyi da jihar kaduna da karshe ina muku fatan alheri usman da safina ta tashi lafiya to mun gode sai kuma yusuf muhammad gidan dare ya ce assalamu alaikum yau da gobe to a gaskiya sai mu ce alhamdulillah wannan wani babban ci gaba ne a harkar kiwon lafiya kuma muna fatan allah ya sa a kawar da wannan cutar baki ɗaya a najeriya da ma duniya baki ɗaya mm, sai maryam birnin sokoto da amiru alamazon amarawa allah sa na faɗi sunan daidai suka ce jihar kaduna malami ke mulkarta kuma mm. kowa ya san malami ya san halin yara dalilin haka ya sa gwamnati ta fahimci me zai ja ra'ayin yara domin su daina gudun rigakafin polio mm. ne sai ta bullo da kyaututtuka ga duk yaron da ya karɓi maganin polio ta haka sai ka ga yara da sun ga mai bada magani har rige-rige suke yi mm. ko da ko iyayensu ba su bukatar a basu mm. don har yanzu akwai iyayen da ba sa bari a ba yaran su polio shi yasa cutar ta kasa barin Najeriya mm, kuma kin ga an fi shekara ni kaina na san an fi shekara goma da nake ganin ana ba yara estuate haka yake an je daga eh. polio a gida-gida <laughs> eh, to sai kuma ah, mu je zuwa ga ah, Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce yau da gobe al'ummar jihar Kaduna ba su amfani da jita-jitar da ke sanya al'ummar sauran jihohi kyama allurar rigakafin cutar polio wannan mm. magana ce mai muhimmanci ya ce al'ummar kaduna ba sa kyama ko eh. jin jita-jita yadda wasu jihohi ke yada mm, jita-jita a game da mm, ciwon mm. ko kuma allura polio wannan yasa rahotannin sun nuna babu babu cutar a Kaduna ko kuma ta yi karanci sun an shirga kafin eh, kenan yana da muhimmanci sauran jihohin masu daina amfani da jita-jita kwarai da gaske sai prince Hussaini Mika Rijau ya ce salam yau da gobe ikon Allah a gaskiya ya kamata sauran jihohi su yi koyi da jihar Kaduna wajen daukan matakan fafutukar cutar shan inna wato polio ganin yadda cutar ke barazana ga lafiya haka yake to sai kuma mu je zuwa ga eh, bilkisu kenan mm. mu da sir tafawa balewa ta ce wannan kuma abu ne a duhu allah shi ne masanin daidaito amma kuma menene mu eh, muna fatan hakan ta kasance ba ma a kaduna ba a din najeriya game da ya zama babu cutar polio Mm. sai injiniya aminu aliyu fakka ya ce hakika shawo kan cutar polio da gwamnatin jihar kaduna ta yi abin a yaba mata ne da fatan sauran jihohin su ma su samu nasarar shawo kan wannan cutar amin to sai kuma eh, mu je ga fatima ko mm. ahmed india goshua to ta ce tare suka haɗa wannan sako da sadiya muhammad zakiru amaryar kasumu mm. to suka ce salam yau da gobe ikon allah to ai sai dai mu ce wannan samun nasarar fatattakar cuta ta shan inna da gwamnatin kaduna ta yi baki ɗaya a jihar ta to hakan ya yi kyau kuma abin a yaba wa gwamnati ne saboda haka al'umma su rungumi kiwon lafiya a mm. takaice dai wannan sako abin da yake nufi mm, kenan mm, sai gali siraja faki ya ce karamar hukumar ikara jihar kaduna hakika o ina ga sunan shi ne wannan hakika nasarar da jihar mu ta samu na fafatukar cutar shan inna wani abin farin ciki ne ganin yadda cutar ke zama musabbabin saboda lafiyar kananan yara muna fatan sauran jihohi za su yi koyi da jihar mu ta kaduna To, amin, amin. <laughs> Sai Sale Shehu Shahada ya ce, Salam yau da gobe, ni dai wucewar cutar foliyo a ƙasa ta abu ne mai wuya don irin kuɗin da ake samu sanadiyar foliyo in har ba za a daina ba su kuɗi ba to su kuma ba za su daina cewa ba ta ƙare ba. Idan muka koma shafinmu na Twitter <laughs> at mai lange-lange ya ce ba shakka gwamnatin jihar Kaduna ta taka rawar gani ganin yadda aka sha fama da wasu jihohi waɗanda ke ɗare-ɗare da aikata rigakafin a jihohinsu. Mm, to sai kuma at sa'id nafsa ya ce muna fatan alkhairi a kan hakan allah ya ƙara kiyaye mu daga irin wannan annobar cuta amin. Mm. sai ki bamu na ƙarshe. Eh, eh sai at awwal da bai Sadiq ya ce a ra'ayina shine mazauna jihar su baiwa jami'an lafiya haɗin kai a duk lokacin da za a gudanar da allurar. Shi mm. yasa suka samu nasarorin saɓanin wasu jihohin da suke da shakka akan rigakafin. eh to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni to kin ji wa'annan sakonni wato akwai wanda ya ja hankali na abu guda ɗaya mm. ah, tun muna yara mamu mm. za mu ji ana maganan cutar shan inna cutar shan inna hmm. saboda kin ga kamar misali ni a gidanmu akwai wanda aka yi shi yana da cutar shan inna da wanda hmm. Allah ya masa da ya rasu amma ya shekara kusan 21 ma kafin ya hmm, rasu so abakar yana da shan inna kuma a gidanmu yake ni na ganta a gidanmu ya abin yake to ba da kuma allurar wannan rigakafin nata mm. shi kinga kuma mun ga amfanin sa yanzu tun da gashi mm. sai ka sha wuya baka gansa ba mm, baka ga wanda aka ce gashi nan sabo ba gaskiya gaskiya ne to a guji jita jita to wannan sakon na cewa wasu jihohi ba sa dauka jita jita kuma musamman kauyukan eh, mu sun dauki wannan abin cewa wai an yi an yi shi ne wai dan a rage yawan mutane eh, shine jita jita wanda wani ci baya ne ga al'umma ya kamata a dauki wannan jita jita to Usman sakonni sun fara shigo mana bari mun ba ku da ba ku kira eh, eh daga jigawa ko eh hello eh Wa alaikum salam barka dai. Malam na jiga, oh, to, to ga wani akwara kafin mu maimaito lambar halo. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam, waye akwara? Eh, kuna tare da Bello Garba Dina mai blouse da kayan wuta kala-kala daga nan kwara. To Bello, barka da warhaka. Me za ka ce game da yaƙi da cutar polio musamman a nahiyoyinmu me ya kamata mi? To, kana ji? to to ina ga ina ga fa mutanen kwara layin nan ya sha ruwa mm, to mm. bari mu kara maimaita lambar ko usman eh. to lambar da za a same mu da ita ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar haka to ga wani ma salamu alaikum hello to yau ya dai layukan yau dai na'urorin namu eh, dai eh, layukan <laughs> sai a hankali kenan to to hello ya katse din dai kenan hmm. to amma kar a manta bayan mun tattauna da mutane za mu tuntuɓi wakilinmu na harkar lafiya a kaduna mu joya abin yake ne na hmm. maganar wannan da aka ce za a dan dinga dan mika musu dan salala su ci gaba da aiki eh, eh to ga wani a fatuskun Salamu eh, alaikum. Abin da ke ra'ayi abin da ke ra'ayi na akan wannan al'amari ba? Eh, eh. amma sunan ka farko. To ni dai ina ga gaskiya mafi yawanci Mm. in uwar jaririn ba ta da lafiya ma ba sauraren ta ake ba shi yasa aka fi yadda da cewa rigakafin nan zai mm. iya rage haihuwa da shi eh. zai takaita haihuwa ne eh to shi yasa suke wannan jita-jita kake malam baka faɗi sunanka ba Eh Adamu ne daga Fatiskun. To Mala Adamu ba mu gane abin da kake nufi ba da kace in jaririyar ba ta da lafiya me kake nufi da haka? Ganan rigakafi da kuke magana a kai. Eh. To wato abin da ya sa mafi yawancin al'umma ba su yadda da haka ba a kan rigakafin hmm. Eto, eh, to gani ake uwar yar in ba ta da lafiya aka kai ta arziki, likitoci ba su cika damuwa da ita ba hmm. Hmm. To shi yasa ake tunanin an an haifi jariri a ce za a yi rigakafi kyauta shi yasa ba a ba da amanna akan cewa na oh. gaskiya da gaskiya bane. Oh wato ba a ce ta oh na gane inda Ni ma na gane me yake eh, nufi. Wato kana nufin mun fahimce ka idan tana ta cikin yaro ba a ce ta je ta karbi komai kyauta ba amma yaro ya haihu an ce a yi mishi rigakafi. yawwa to kaga in dai uwar ba ta nan wa za a yi ma rigakafin. Eh oh, wato a fara uwa kenan kake magana. Eh. Harkar lafiya. To ai malam. in an kula da mm. uwar in ta haihu sannan a yi ma yaron amma kaka manta ai shi wannan wata cuta ce daban mala adamu eh a kakka manta mala adamu a da lafiyayyen yaro ake eh. lafiyayyen uba ko uwa <laughs> mala adamu idan kuma abin da nake son kara maka to eh. ya katsi da eh. <laughs> ina sauraron ku ina sauraron ku yawa to mala adamu ai ita wannan cuta ce ta eh. daban da ake rigakafi kanta ba wai ya shafi abin lafiyar uwa ba ne ko lafiyar iyali ko lafiyar uba wannan ita cuta ce ta daban da ake son gaba ɗaya a bar jinta ko a ganin ta ma shi yasa ake rigakafi kanta amma ne abin da nake tunani akai in dai uwar ta haifi dan da lafiya yaron zai lafiya shi ne abin da nake son ka gane malam adamu mm. ita wannan cuta da mm. cuta ce ta daban mm. kaga ai da kwai cututtuka da yawa to sai aka dauki ita wannan cutar shan ne ita ce ake son a karar da ita mutane guragu da sauransu take haifarwa to ita karanta ake son a karar da ita shi yasa ake rigakafin ta ai <laughs> to ubangiji Allah dafa mana amin amin eh, amma dai gwamnati ta mai da hankali a <laughs> eh. likitocin cewa eh lalle a kula da iyayen jariran mm. eh to gaskiya ne yau to mu ma mun gane ka yanzu iyayen jariran to mutane za su bada amanan cewa rigakafin na tsakani da kwarai da gaske to Allah ya sa wanda abin ya mm. shafa sun ji eh to ga ga <laughs> wakilin mu bari mu koma dama mun lalube shi farko kafin mu fara daukar wayoyi mm. ah, muna son mu ji me ke faruwa a Kaduna da maganan karin karfin gwiwar da aka ce za a yi musu din menene abun ga mm. wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro daga jihar Kaduna. Salamu alaikum Nasiru. Wa alaikum salam kamar kuna lafiya. Lafiya lau ya gida ya ayyuka. A lafiya alhamdulillah. Barka da shigowa. To kana jin mu aiko? Eh Safina ce ke barka da eh, shigowa. Yawwa. Yawwa ina jin. <laughs> Yawwa. menene za ka iya labarta mana me ke faruwa mun ga rahoto ya fito cewa ai a jihar kaduna za a ba ko daga tai ne ko masu unguwanni ne za a dinga basu dubu goma goma don su sake hoɓɓasa a kan ciwon polio wanda an daɗe ba a samu magana shi a cikin jihar ba ya abin yake za ka yi eh, wayan mana da kai Eh, abin da ke faruwa shine ganin cewa a jihar kaduna an kawo kusan ma'aya cewa ba a samu ɓullen cutar polio ba mm. saboda kokarin da masu angoni da sarakuna yan al'umma suke yi mm. shi yasa ita gwamnatin jiha ta ga cewa to domin a ci gaba da bakara masu kwarin gwiwa mm. da kuma taimaka masu su kamar da suke taimakawa wajen yaki da wannan cuta sai mai girma gwamnan ya ce za a rika ba dukkanin kowane masu angoni albashi na dubu goma goma kuma masu angonin su dubu goma sha bakwai ne da talatin da tara. Shine ce suna fa da yawa sun fi dubu sha. Mm. Eh, suna da yawa su dubu goma sha bakwai da talatin da tara mm. kuma an ware kuɗi a kimanin miliyan ɗari da saba'in ne wanda za a biya su wannan mm. kuɗaɗe kowane wata saboda taimakawa da suka yi. Miliyan nawa kace aka ware? Na'am. Kace an ware nawa? naira miliyan ɗari da saba'in wanda za a yi amfani da shi wajen biyan su wannan dubu goma goma. Eh, oh, to na gane. To tsawon ka gane tsawon yaushe za ana biyan su koko sai illa masha Allah. To yanzu a yanzu ba a kai daga iya lokacin da za a rance ne za a rika basu na albashi kamar alawus alawus na eh. wata wata. Eh. Babu ba a kai da ko zuwa lokaci kaza ko zuwa lokaci kaza ba. To kenan ba kamar. za a yi ba mm. ne. Mm. ba kamar yadda ke na mutane kila dawa aka fahimci cewa kamar ana tunanin a yi kila kaduna an cire ta gaba ɗaya daga cikin masu cutar polio ke na abin ba kamar hakanan ba ne amma hmm. dai abinda yake faruwa shine ganin cewa eh, ana kokari wajen su masu angwani suna kokari wajen wayar da kan al'umma da kuma gudunmawa da suka bayar mm. shine ce to ya kamata tunda ba a samu wannan bulla wannan cuta na tsawon shekaru da dama a jihar kaduna ba ya kamata a ce a taimaka masu wayannan masu angoni domin su samu kwarin gwiwa na ci gaba da yaki da cutar ne eh. kuma a taimakon ake wajen aiwatar da allurar rigakafi. Eh, to amma kamar misali a irin kokarin da su masu unguwanni suke yi man nasiru kuna da labarin ku yan jarida me suke yi kaɗan daga cikin kila yan dabarun da suke bi din mutane suke zuwa kuna da ɗan labari mm. wato kabara gaskiya al'amari eh, masu unguwanni ko ce sarakuna mm. iyayen al'umma mm. idan ma mutum ya ce ba sa taka rawa a harkar da ya shafi al'umma gaskiya ba zai bai masa adalci ba domin dukkan wani abu da yake faruwa a cikin al'umma masu anguwannin nan da ake dawowa gare su waya Allah abin da ya shafi tsaro ne abin da ya shafi kiwon lafiya har an zo wajen masu angwani a ce don Allah su kokari su sanar da mutanen mm. su ko kuma su sanar da al'ummarsu su mm. kamar da ka sani akwai shela da akan yi a ƙauyaku mm. wayannan masu angwani su suke sawa a yi shela cewa za a yi abu kaza za a yi abu kaza za a yi abu kaza musamman Mm. shi wannan rigakafi na cutar shan inna aka akasari masu angoli aka fi sawa a gaba suke taimakawa da musana da al'umma da kuma bisma wani lokaci da su ake zuwa a yi kamar gidajen da suke mm. karban wannan rigakafin eh. suna taimakawa kwarai oh suna mm. sa baki dai sosai kenan to to amma misali wanda ya ki wanda ya tubure ya ce shi ba zai ba akwai wani dan abu da kamar kila dan wani mataki da suke dauka ne misali in mutum ya tubure kasan akwai gardamamu gaskiya akwai kardamamu amma tun da lokacin da wannan cuta ta yi kamari ma da ita din da ake cewa da ita din gaskiya masu angwani iyakansu su yi lallaba iya lallaba sauran kuma suka bar ma hukuma ne hmm. kamar yadda in zan iya tunawa a zamanin gwamna buktar malam yaro a rigari rigasa hmm. a wani mai gida da ya tubure tuɗa riga ma ga gwamnan ya ce ba zai ma da ci ba hmm. da aka dai aka lallaba aka lallaba da masu angwani da sarakunan aka lallaba dai aka lallabe shi har aka samu aka shi ita wannan rigakafi. Saboda nan gaskiya babu wani abu da za a iya cewa shi suna ɗaukan wani mataki da ya wuce su ma su kai ga gaba. eh gaba kenan to nasiru in ban manta ba nan sashen hausa na murya amurka kusan ce da wasu hukumomi na nan sukan yi fafutukar yaƙi da wannan cuta ta, polio shin dan ba mu wani abu cikin minti ɗaya kafin mu sallama da kai me ake ciki kuna ci gaba da wannan abu wato wannan akwai wani shiri ne da ita kungiyar wato cdc center for disease control ta dauki mm. nauyi ta taimaka wa voa mm. a inda ta sa voa a gaba domin a rika faɗakar da mutane in baka manta ba akwai wani shiri da mm. muke rigakafi tambarin lafiya mm-hmm. a har kafin a tsaye da rigakafi tambarin lafiya bayan an samu nasarorin da aka samu aka zo aka dawo da wannan shiri da kake yi na kasa ba kasawa ba so wannan shiri yanzu yanzu da haka

shi ta kungiyar cpc mai hmm. kula da cututtuka na duniya da kenan amurka ta kara hmm. ba da muryar amurka dama domin ta ci gaba da wannan faɗakarwa amma hmm. a gabas a arewa maso gabas wato jihohin borno yobe da adamawa nan ne kwanan nan kuma za a ɗauki wannan gabaran wayar da kan al'umma da nuna musu mahimmanci saboda nan ne da za ka samu bullan cutar cin inna musamman a jihar borno. to allah ubangiji ya kai mu da rai da lafiya za mu biyo ka mu ji me ake ciki ko sabi na kwarai da gaske. <laughs> kwarai Yawon mun mm. gode nasiru Yawon to kin ga yi mana bayani dalla dalla mun san me ake ciki a jihar mm. Kaduna kwarai to mm. shin wani ayyuka kungiyoyi masu zaman kansu ke dada yi don yaki da polio a Najeriya Usman to shine ai saboda haka ne muka ce to bari su ma mu waiwaye su muka nemo kai tsaye ta waya muna tare da ɗaya daga cikin yan wayannan kungiyoyi wato za a ji sunan shi a bakin shi dan waka bakin mai ta fi daɗi salamu alaikum dakta to da wa muke magana a cikin shirin eh, hmm, to Dr. Halliru barka da shigowa dakta yawa hmm, lafiya kalau to ka ɗan ba mu shimfiɗa daga wace NGO ka ɓullo. <laughs> ko in ce ƙungiya mai zaman kanta ta maganar yaƙi da polio eh, ni ne kamar jami'i ne kama da mai kula da yaki da cutar polio mm. na jihar kaduna na gaba daya amma ni ma cikin jiha ne amma saboda emergency operation center da aka bude na polio mm. wanda a ah, eh, eh, bincin foundation suke supporting wanda mm. suke tallafa ma shi da abin ya kama da da ah, to kai kana wakiltar gwamnati kenan eh, hmm. to kai kana wakiltar gwamnati a wannan aiki kenan ana wakiltar ne a cikin wannan to ai Dr. Musa Halliru mun sara akan gaba kenan kwarai eh gashi can za ku ba ma masu unguwanni kwarin gwiwa jiha za ta ba su dan wasu allowance allowance don su ci gaba da yaki da polio shin zaka dan iya mana karin haske kai ma akan haka na wato saboda eh, shi mai girma goma jihar kaduna saboda damuwar da yake da shi wato na su mutanen na masu angoli inda mm. aka fara aikin polio na ake aiki mm. kuma banda aikin polio wanda daga kasar da ake na na kullum na yau da kullum wanda ake kira shi immunization mm. da mutanen na ake yi sun ke matakar da mutane a wuraren su daban-daban to kuma eh, a da ba a ba su komai kawai suna yi na fadokar da kai to saboda haka ne da girman gwamnati jihar kaduna ya kamata a ce musu wani abu saboda haka shi yasa ya ce Allah ya da daga yanzu za dinga ba su dubu goma goma mm. kowane wata. Eh wato su samu ƙwarin wuya. Eh su samu ƙwarin wuya. Za ka ga ya kashe miliyan ɗari da kowane wata akan masu Eh to. Wannan an yi ne na wannan an yi ne saboda a samu baya da faɗakar da mutane da za su dinga yi ah, sannan kuma tunanin Allah da aka yi inda aka yi haka. Za a yi maganin abin sosai. To dakta yanzu me yake ƙididdigan masu cututtuka a yanzu haka? masu eh. cututtukan masu cutar polio din a yanzu haka kamar yanzu a mm. sauran jihohi na'am ta kaduna shekara ta da goma sha biyu mm. a watan Disamba tunda aka sami wanda yake da wannan cuta a zarin lokacin man ba a sake samun wannan cuta a zarar Katsina mutum tun shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Mm. Da kun ga wajen kusan shekara kusan shida. Shida. Da aka nuna ba kai. Eh, mm. eh, amma dole a ci gaba da rigakafi saboda majalisar ɗinkin duniya hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya. Nigeria, babu sauran wannan cuta ba. Eh bata riga ta bayyana oh bata bayyana babu sauran cutar ba eh shi yasa za a ci gaba da yakin. Na yau ba ce babu sauran cutar ba yanzu don akwai abin da cikin kiran certification. Mm. Eh, idan ba an ba ka sa wannan certification din ba babu wanda zai isa ya ce kwatan nan ba ta da wannan cutar. ko da ko ta mm. shekara nawa ne ba ta da shi. Mm. To yanzu kenan dai ko da jihohi za su ce ba su da shi sai majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa ƙasan nan babu sannan za a gane babu. na gani na domin abin da ake shi ne idan kafa ta kai shekara guda ba ka da wannan cuta mm. sai a ce sai a ta yi interrupting transmission sai a cire ta a cikin kasashen da suke da wani cutar da'iman mm. wato endemic country da kira mm. don aka cire kafa a wannan to tana ko bukatan shekara uku bayan nan bayan wannan a dinga bincike ana abin da ke kiran shi certification standard mm. surveillance eh, a ta bincike a ta mm. bincike a shekara uku in aka yi wannan a aka yi babu to sai a ce ta yanzu wani babu ba ita a wannan kasa ah, to amma a Najeriya abin da ya faru bayan an ce babu da shi yawa a dubu yawa to dubu biyu da goma sha shida kuma sai aka samu mm. to sai aka sake komawa da Najeriya a wannan kasashen da ake tuna yan Democrat Hmm. da pakistan guda uku eh, wanda yake ci gaba da eh, shiga jama'a ah. To, dakta, kamar da kwai masu sauraron mu da yawa ko kuma in ce da kwai mutane da yawa da suka su sun samu ransu cewa wannan cutar polio din wani hanya ce da ake da a rage yawan mutane. Eh, wani kira za ka yi masu? <laughs> Eto, ani ni na ɗauka biyun na wajen yanayin mutum ce kamar ma wannan abun ka baya kara haihuwa ne. Lokacin da muka fara wannan wannan kasar na a Nigeria. A 1988 aka fara. 88. A Lokacin nan gaba ɗaya Najeriya ba ta wuce miliyan tamanin ba. Ba mu ta tamanin ba. Ba mu ta kusan Ba mu ta ba a lokacin. Yanzu ai mun ninka. Ba mu kuwa. An kusa ninka uku. Kusan shekara talatin da farawa ke ne. da kun da wuya ce wannan shine yake haifar to babu wani sanadi wanda wato wato wato ina gane lissafin likita ina gane lissafin ka da kyau wato daga shekara 1988 din nan kaga shekara 30 kusan yanzu ko ake hmm. magana shekara 30 to idan da tana rage haihuwa da wanda da dole aka diga da yanzu kenan maimakon a ce yau muna da miliyan 80 a lokacin yanzu maimakon a ce 190 eh, miliyan 190 da sai a ce kila yanzu mun koma miliyan 10 <laughs> tunda ana mutuwa kuma hmm. amma sai muka koma miliyan ɗari da tasa'in ka eh. ba magana ana yawa an ninka to likita daga Eh, yawa to yanzu misali kamar matasa su kuma wanda kamar misali irin sababbin ma'aurata da ba su mm. haihu ba wani kira za ka yi musu? waɗanda ba su ba su haihu ba sun yi aure da sabbin ma'aurata din nan da ake ta eh, samu. Za fara haihuwa. Eh, kar kar kar kar amarci ya tsaya a menene pre-wedding picture ya tafi cikin iyali a <laughs> lafiyarsu. Wato abin da abin da kamata shi ne bayan hmm. bayan ga in suka yi haihuwa aka samu yaro ai eh. akwai rigakafin da ake mishi ne yau da kullum. sannan ita uwa ita kanta lokacin ta samu ciki akwai abubuwan da ya kamata a yi mata na rigakafi da sauran abubuwan da ya kamata a bata saboda ta yi mm. ta lafiya. Mm. to duka wasu abubuwan ka ga gwamnati tana ɗaukar nauyin su mm. wato tun daga lokacin da masu kai ciki har lokacin da ta haihu har yaron ne ya kai shekara biyar. to duk abubuwan da ake wa duka waɗannan abubuwan ya kai kyauta ne a cikin asawuncin da ke da haka kaga ba ba ne kadai ba da yake tunanin wai ana hafa su hmm. shi ba akwai abubuwa da kawo yara hmm. yanzu ma hmm. wanda suka kai da suka manyanta kuma eh. eh eh na ne wato eh, eh, ba shi wa wanda abin da zai ba mutane mutane ta illata mutanen ta eh da ake shi ne shi inganta to to kana da kiran da zaka yi wasu kuma ma'aikatan lafiya kuma mu a ma'aikatan lafiya abin da zan kira su ne wato eh, eh, kafin kowane ma'aikatan lafiya ya gama karatun shi ne dama ya kowa rantsuwa sai mm. zai abubuwan shi tsakanin shi da Allah mm. saboda haka ah, dole ne wato mutum ya yi abun abin da aikin shi da wato tsakanin shi da Allah ya aikin shi gurgudan wato a gurgudan iyakan irin filin da ya karanta kuma kuma idan mutum bai san abu ba mm. to kada ya yana fita bayani cewa gashi gashi ya azarbaɗi mm. an ba tikitikin zuran da wasu ah, san kome ne idan wani lokaci bayani da kan sanya mm. ah, ah, mutane su zo su su tabbata abin da ba sani ba sani ba wani lokaci za ka je malami yana wa'azi ya shiga fagen da shi ko ba na shi ba sai wasu su dima amma idan wani likita ya wa'azi sai ya ce to kai malami ya zaka wa'azi Mm. amma shi malami ya yi shiga cikin aikin likita ya je bayanin da mm. wato kowa ya tsaya mahallin shi eh, likita likita malam malam <laughs> kowa ya yi a matsayin shi mm. zai taimaka ma al'umma to mun gode sosai dakta halin mun gode kwarai sai wani lokaci kuma Allah ya saka da alheri sai mun sake lalubar madalla to kin ji Dr. Halil Soba kenan na ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna Da fatan kuma Usman jama'a eh. sun ji wannan bayani da ya na cewa shekara talatin da aka fara polio <laughs> jama'a yawa kwarai jama'a karuwa ma suka yi ba raguwa mm, suka yi ba saboda haka ba ta hana haihuwa. Eh, ya nuna daga miliyan tamanin da ake magana Najeriya sai shi yanzu zuwa yanzu shekara talatin da ya fara yaki da cutar polio eh. sai ga mu miliyan ɗari da tasa'in da wani abu a kiyasin ma kenan. Kuma da kuwa shekara talatin da yawa da suka yi aure suka hayayyafa yanzu. Yawa to ma'ana kenan duk ga mu nan talatin arba'in duk ba gashi mun yin ba eh, to eh. da yanzu shi kenan mu kwarai kwarai <laughs> to Allah ubangiji ya taimaka ya sa kuma wanda aka yi don su sun ji yanzu kan amma da dai safinatu so dangi sai Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr Rob McLean sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya sai gobe masu wasanni ba ta kyale ba 'yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su